بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا تكلتها مختصر خليل كما منا شاهنة اليبودة سبعين دجو منا وركم بابنا خصوصيا منظوم الله صلى الله عليه وسلم kuma kamar yadda aka faɗa muna uku ga watan rajab yau kamar yadda an kace ku ba haka an kawo duka kira ba muna 21 ga watan uku a wato guzo babun babu ya zo shi muna bayani daki-daki wato ita kususiya ta annabi sallallahu alaihi wasallama kamin mu shiga wato taka su gida uku akwai wadda an wajiba akwai wadda an muharrama akwai wadda an mubahi wannan babu su zai karantawa ba su daga daga nan ba wajiba muharrama mubahiya wani abin ji ba? khusan Nabiyu sallallahu alaihi wasallama bi wujibi duhan an gane an keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da mu ba da wajen sun sallar duha kuma mahi karamcin ta raka'a ne tsakiya hudu shidda mahi yawa takwas to annabi sallallahu alaihi wasallama sallar buha ya yi ta kullum wajibata wal abaha an keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wajen cin layya wanda yake muga ne mu layya ta to ya annabi sallallahu alaihi wasallama bai wurin haji to layya yake domin ana nema ne da hadaya ina wurin aikin haji wannan shine masabin maliki muna tare wa tahajjudi an keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wajaucin qiyamul layli wato kokarin dare ya aje bacci ya tashi yayi ibada ta sallah da dare to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an keɓance shi da wajaucin wannan wa min al-layli fatahajjad bihi wal wutri an keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wajen cin wuturi amma bin haza ne in gida bin haza ne in gida to amma shehu halilu ya ce bin haza na raji lil jami'i shehu abdul sami wai khussan nabi sallallahu alaihi wasallam wujubi bin haza ne, wal abha ne wata wa bin haza ne, wal wuturi haza ne. Hmm. wasiwaki ne ko hmm. an keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wajen sanya asawaki ko wace sallah Hadana a safarar duk sallar da manzo Allah zai sai ya asawaki sabanin mu muna yi asawaki cikin alwala da farce amma shi annabi wajibi na shi manzo rahama wa takayiri nisa'ihi fihi an keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba mata ne zaɓi a cikin zama da shi don neman lahira in ko sun ga suna son duniya to ya ba su dama manzo Allah an ka ba wannan dama jama'a muna tare da kuwa hussa an keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗa laƙi margubatihi duk matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake so ko takata to an keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da an mijinta ya sake manzo Allah ya aura amma bai taɓa kuwa gare shi ba sallallahu alaihi wasallam eh ha shi dai banda kai kai malam shi kai ko ka gama ta wani in kana son ta sai dai kai hankuri sai ya sako to Allah kuma kiyaye muna tare wai ga batu musal ko ba gane ba kai kana bacci ne to mu zo kan an keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijabatu musalli tankama tankawan mai sallah yana sallah ai manzon Allah yake rai yace mai na'am ya waje ga mai sallah tankama manzon Allah in ya kira yana cikin sallah kuma sallah ba ta ba an kebance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wajocin shawara ga mabuta hankali cikin sahabbansa kun san duk al'amarin da ya zama ya shahi yaƙi ko ya shahi wani shiri na natsar da al'umma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya wajabta mashi shawara da sahabbansa domin mi ta tadayiban liqulubihim wa ta'alifan lahum ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar abin nan abin nan ba istiqlalan ba bisa ga wannan hikima domin shine shugaban duniya to mu zo karatu an keɓance manzon Allah da wajabcin qada'u dainil maiti biyan bashin matacci, al matati to mi wata wata kaka to eh talaka fakir kenan <laughs> eh mar marfi <laughs> to <laughs> to an ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bashi ne sa abin da aka nuna nan biyan bashin wanda bai da daga abin da an na annabi ba na baitul mali ba manzo Allah ya biya da abin da an na nahiya ce ba na baitul mali ba ina wurin kun gane shi eh kun ga wurin ko duba shi ga jawahirul magani ko yi wannan magana don magana bani ga jawahiru Eh. kun ji shin min malihi sallallahu alaihi wasallama eh alhasudi eh. to ka gani ba amma ɗan an ce bai talmali na to kenan dukkan walatu har in ya daga waɗanda sun gazo ai sun yi tare da manzon Allah nan ai ya ishe ka

ko kai a halifa sai da ka dai rubuta da tabiya amma na ka tabbar abin ka gidan ka ba iyaka mu kai karatu to an keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tabbatar da aikin sa in annabi ya yi aiki to kada ya bari don in ya bari sai ayi yi da awan nuska a ce aikin an shahi shi alkasiri to duk wani babban mutum ko wani zarumi ya an ka haɗu wurin fagen daga in makiya sun ka zagaye shi in sun wuce biyu sun kai biyar ko sun kai shidda sun iya samu kwarkwada shi ka bai nahi ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ya cika duna an ka zagaye bai gudu to an keɓance shi kuma da wannan shi manzon Allah ka gane ko hmm. an keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajabcin canza abin da an munkari domin in annabi ya ga an yi munkari ya kyale to sukuti ne ta shari'i na ya nuna kamar abin shari'a na don haka dole annabi amma banda wani mutum kwab ga an yi aiki da ba na kware ba bai yi magana ba ba a cewa yin shuru nai ya nuna abin nan na kware na sai manzon Allah to wannan kuma daban ba wannan ba mai muke ba an keɓance annabi sallallahu alaihi wasallama da haramcin sadakoki guda du a alaihi akai ne shi annabi sallallahu alaihi wasallama annabi bai cin zakka bai cin kafara da nazari da sadaka ta dawoyi duk bai cin waɗannan hmm. haka na alaye ne wasu sun ka shahe shi shi annabi sallallahu alaihi wasallama bani hashim kenan ba huci ka ji wata magana an keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wa akalihi yace ni kasumin kabasalin ya kaka ta jigo an keɓance manzo Allah da haramcin cin ka sumin kamar ta tafarnuwa albasa ta shige amma kusan waɗanga magana da aka yi cin albasa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cin ta tafarnuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in suna ɗanyi amma ɗan an kasa cikin abinci an kamatar da su da dahuwa babu komi hmm. an keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haramci mun bar abin nan mun bar gidan wajabci mun komo gidan haramci wa hurmatu sadaqataini tun daga nan kun gane wannan hmm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an keɓance shi da haramci sadaqoki guda biyu alaihi wa ala alihi wa akalihi ka sumi an keɓance shi da haramcin cin kamar tahulluwa da albasa aw muttaki'an an keɓance shi da haramcin ci wato ɗari ba shi na muka yi ɗazu ba ba a ci ɗari saboda zai kira zuwa ga ci da yawa manzon Allah bai ci da yawa ba ginsira ta kwanci ba eh, ginsira ta cin abinci eh ana kiranta mutaki'an eh bayani ka raba su hmm, to mu zo an keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haramcin rike wanda ke kyamarsa in matan manzo Allah wasallam mata cikin matan manzo Allah wata na kyamarsa haram na manzo Allah rike ta domin tana iya ridda hmm. an keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da canza matansa Allah ya haramta mai da haramcin canjin mata daga tara waɗannan mata da ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tara tun daga nan Allah ya riga shi tsaya gare su ko ba a canzawa ba ana ba an ce abin nan baki ta ba abin nan uh, kirista wanda an rike da abin nan da annabawan sun ka zo da shi ba ba canza ba ba ya halaka ga musulmi ba armen to banda manzon Allah shi haram na ya arme su haka nan kuma armen bauya ba kitaba abin nan mallaka bauya ka gane ko ah, yayi ta abin da ta sariya da ita ba kitaba to mu zo ah, armen bauya da ta sariya eh ne ba kitaba shi ma an hana an haramta ta sari abin nan ta daka muzo to in manzon Allah ya riga matar da ya arma ya shiga da ita to an keɓance shi da haramcin matar da ya shiga da ita ga wani in manzon Allah ya bar gidan duniya to bai halatta aure ta an ce cikin mu na ƙasar nan ulama al-jihad wani daga cikinsu ya sa matarsa idda ya ce wani aura don me yace don kada ya mutu a mai da mata ne a matan manzon Allah hmm. to wannan ba jahil biya ga mutane ba hmm? to mata matan manzon Allah wanda aka cika a can zakara na ga sunan mai abin da musulmi a wajen su توفى رسول الله أن تبئنس وتوم إليهن تباع مكرمات وتنصبوه وعائشة ميمونة وصفية وهوسة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذبون سترنا haka manzo Allah ya abin ya basu eh to ai shi na shi wannan yayi wannan abu ban so ban so faɗa muku shi ba hmm. Hmm. na taɓa wata tana ko to mutai karatu to in ma zo Allah ya sa kwalkwalin yaki haramun na ya cire shi ba haɗu ba ta yi ƙatila ta kare sai an haɗu sai an yaki awo lesa kasira annabi an keɓance shi da haramcin ya yi baiwa domin a ƙara mai wala tamnu a buki kasan mu muna mu wanda ya wani abu shi ba wani shi kuma eh abin gashi dan samu wani abu ko haka na kai ba to manzo Allah bai haka nan awo ba haka nan duk abin duk abin da ya zan mukarama shi manzo Allah kai annabi ya saka dubi wato yaudara kallo ya kallace kar saɓani abin da a cikin zuciyarsa manzo Allah bai haka an keɓance manzo Allah sallallahu alaihi sallama da haramcin hukunci tsakanin tsakanin da tsakanin muharibinsa domin gabata na da cewa Allah la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi an keɓance shi da wannan wani ya yi hukunci tsakanin manzo Allah da muharibinsa so mu zo in manzo Allah yana nan an keɓance shi da haramta a daga murya yana nan eh ba yanzu da bayanai ana karatun hadisin manzon Allah ban ne ba in ana karanta hadisan manzon Allah a daga murya an hana Ah, ta in to mu zo karatu eh, haka nan an keɓance manzon Allah da haramcin wani ya kira ki bayan hwalu bayan gida ne mamuru a haka nan da suna ne ƙaba a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an keɓance haramcin kira da suna ne ƙarara amma wani ya an kira da suna ne ƙarara sai ana nuna a da mutunci ne an kai laifi bid'a na wanda ya ce hajji ya dawo ka ɗauki sai wa ne za ka ce mai alhaji ko kuma mallami wa ne ka san wasu sashi suka baka san <laughs> a a in jiwa ai san alhaji in ka ga hajji ya goce sai iri da yi in ka yari da ya kuwa ba wuri, to hana waɗanda da kawai kuma na sun da mutane kenan مدرج مسلم تعمل ممكن فينا متوحد على جنا انت دي انت بقى على رسول سين ردي انت يا ردي حاجه قبي هاتوا على طريق ثم لما لن تكائن هذا اكو على جنا اهو ثم زو نها ايه اه سنة بقى ينظرنا كسا حوصا iyakar gaya girman mutum a ce mai alhaji eh? a ba shi nika magana ba a malar na mu zo karatu an keɓance annabi sallallahu alaihi a to yanzu manzo Allah sallallahu an keɓance shi da halaccin yanzu mun koma ga halacci awo da halaccin wasali sadi ya yi azumi ya koma abin nan mubahi ne mun ƙara wajibi da muharami wadda hu da makata bila ihramin an keɓance manzon Allah da halaccin shiga maka ba tare da harma ba amma kowane mutum na in ba lalura gare cikin garin makka ba wanda ya zama mai yana sai da kawo to bai shiga maka sai da harma amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi an keɓance shiga maka ba da harma ba an keɓance annabi sallallahu alaihi wasallam da halaccin yaƙin makka an ka bashi dama ya yaƙe ta sa'a guda ta rana sannan ka shahi an keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da halaccin wato abinda an ka samu na gani mai yaƙi wani wanda an zaɓaɓɓen abu wanda ya kaso ya ɗoka babu komi gabanin araba eh da humusi man sha'a kuma an keɓance manzon Allah da halaccin aurar da wanda ya kaso min nafsi ko min nafsi da kansa man sha wanda yake so duk wanda yake so ya aurar da ita ga kansa shi awwali shi kabila eh, eh, wa man eh, ya min nafsi ya aurar da kansa wa man sha kuma ya aurar da wanda ya so a kwarai ku an keɓance manzon Allah da arme da lafzin kyauta kai eh, fi da wannan kai ba kai lamzin kyauta sai dai wato bisa daƙi wa haftu an ba ce manzo Allah da ƙara bisa ga mata hudu kai ruwar da kai in ka kai ga hudu sai dai ka tsaya in ko kai tabbiyar sai mu sa ma dutse eh, ko ko sakin wata kai sai kun idda tare in dai kana da hudu kuma an ba ce manzo Allah da aure ba tare da sadaki ba ba tare wali ba ba shaida ba yi an keɓance da arme cikin harma da hajji ko umra kuma an keɓance shi da halaccin ba sai ya raba ba kwana ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama an keɓance shi da halaccin hukunci ga kansa in abu ya hada shi da wani ya zo shi aka ƙara ga mai ƙara a zauna shi hukunci ya eh lallai ni abanda da lahi don haka hukunci na kama kaza ni abanda cikin gaskiya kuma da hukunci tsakanin ɗane da wani kai sannan annabi sallallahu alaihi an keɓance shi da halaccin wato yin abin nan hurumi inda aka kiwon dabbobi ba a gado babun nan da fara Mm-hmm. eh eh mi eh banji ba makotanka suna da haƙƙin kamar su yi bacci sannan kai kuma kana da haƙƙin kai ta hajji ko ƙurari ka karatu kana hana su bacci ana dama a hana ka suna da suna da haƙƙi na a bari duk wani abu wanda ke sa ka cutar da makwabcinka musulunci ya haramta shi ni kace mala abuka eh? wanda ya duhula ita wani almai ta babu awo ah, akramaka Allah Allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah an jima a gidan malam sannan kuma gobe kada a manta da ainihin tafsirin alkur'ani mai girma a garin birnin Kebbi sannan idan dare ya insha Allah akwai wa'azi na ga local gama a gidan Alhaji Abdullahi dan kasa marigayi Allah ya gafarta masa mu ma Allah ya taimake mu ya ba mu nasara ya gafarta muna insha Allah wanda zai mana addu'a shine Malam Abubakar Umar آه، صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك اللهم أنك دون سونا ميزألكي malam da ke karantar da mu ala saka masa da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaya ba a rayuwarsa da zari'arsa da namu baki ɗaya muna roƙon Allah wannan karatu da malam ke karantar da mu Allah ka ba mu ikon aiki da shi kuma Allah ka ganar da mu Allah ka ba mu ikon aiki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala akwai yan musulmi maza da mata masu bukatoci daban-daban Allah ka san bukatocin musulmi Allah ka biya muna baki daya zari'ar da ka ba mu Allah ka shirye muna da su ka sanya musu albarka ka hore mu sana'o'i na halal muna roƙon Allah subhanahu wata'ala marasa lafiyar mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya da masu jinya a tsaye Allah muna roƙon ka wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara muna aminci da zama lafiya Allah muna roƙon ka duk abubuwan da za su zama tashin hankali da rashin aminci Allah ka kauda muna su Allah muna roƙonka turawan yamma abubuwan da suke yakin mu da ayyanmu daga musulunci Allah ka zama mu magaishi Allah ka zama mu magaishi Allah ka taimake mu Allahumma ina nas'aluka imanan sadiqan wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqan min rahmatika ya wasi'ul maghfirah اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا من كل ضيق مرجا من كل بلاء عافيا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين